عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 wa ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum aladhi khalakakum min nafsin wahida. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة dalala وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام wa ورحمة wa وبركاته ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1438 littafin nasara muna shi daga watan shida shekara ta 2017 kamun mu ci gaba da karatu ga gudunmuwa da wasu bayan Allah suka kawo wata baiwar Allah ta kawo Ghana must go cike da kayan maza da mata wanda ta kawo domin a baiwa marayu Allah ya saka mata da alkhairi wani bawan Allah ya ba da naira hamsin Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta kawo ƙur'anai guda biyu Allah ya saka mata da alkhairi alhaji ɗahiru ɗan bala ibrahim ya kawo turmin atamfa guda biyu a baiwa marayu allah ya saka masa da alkhairi wani bawan Allah ya kawo leshi a tamfa yadi da hijabi ɗinkake Allah ya saka masa da alkhairi Musa Usman ya kawo naira dubu uku Allah ya saka masa da alkhairi injiniya Sani Musa ya kawo atamfa guda uku da yadi guda hudu da kudin ɗinki naira dubu bakwai Allah ya saka masu da alkhairi kuɗi da aka kawo naira dubu goma sha biyar da ɗari biyu da sittin sannan kwamiti suka ce akwai bayan Allah da suka tura gudunmuwa kai tsaye a akawun ɗin wato marayu ana musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan mutane suna ta tambayar nomba akawun na banki na kwamitin marayu domin irin wayannan bayan Allah masu kaiwa tsaye zuwa akawun wato shi shine Stanbic IBTC Bank account name shine Opens Welfare Committee jibius Kaduna Opens Welfare Committee jibius Kaduna sai account number 0011608115 zan maimaita account number 0011 608115 Allah ta'ala ya samu mu dace Allah rama gano mana inda muka kwana قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يبا مصاب اللي سامو على amma dai iya sani na makirfon din ba dan bid'a bane eh amma yana season yana kawo tsalle a cikin jumping wani lokaci a cikin jumping sai a samu tsalle na'am zai mike da yadar Allah Allah madaukin sarki ce kulka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la يستوي الخبيث والطيب الخبيث at-tayyib al لا mummuna abu mara kyau la yastawi bayin daidai da abu mai kyau ba zai daidai da mara kyau ba lalataccen abu ba zai daidai da abin da ke da inganci ba ƙazanta ba za ta yi daidai da abin da ke da tsarki ba an gane wannan giya ba za ta yi daidai da madara ba karuwa ba za ta yi daidai da mata aure ba ɓarawo ba zai yi daidai da ɗan kasuwa mai siya ya sayar ba riba ba za ta yi daidai da ciniki ba shi ne ƙulla ya stawil khabisu wa tsayi ka ce musu alkabis da a tsayib ba za su taba zama daidai ba daban-daban suke matsayinsu ba ɗaya ba ne ina fata an gane wannan walau a aje baka kasaratul kabis ko da yawan kabis ya burge ka ya baka sha'awa matukar kabis ne kar ya burge ka aikin banza ne ba daidai yake da atsayin ba ana gane karatu shine walau a aje baka kasaratul kabis sai Allah ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albab ya kuma abuta hankali kenan cikin mutane akwai mai hankali akwai mana hankali za ka ga wani gashi da mata har da mota da katon gida ga katuwar riga in yana ma jawabi tiryan tiryan amma a tabaro na musulunci bai da hankali mahaukaci ne bai sani ba shine fataqullaha ya ulul albab Allah ya ce la'allakum tashkurun la'allakum tuflihun wato domin ku samu wato alfala ku samu babban rabo Allah zama ba yi tsalle ba kuwa to in ka tsalle kuwa ya dai koma a karanto ta i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim kenan ba ya dai kawai Allah rama ya tsallake ba to karanto ta gaban ma ma'alar rasul illal al والله يعلم ما تبدون وما تكتمون يدن من سامو آيوي غدا نوا من سامو آيوي غدا بيو تو ساكي كرنتا مانا تفرقون اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم الله ما دوكي سركي اعلموا كساني أن الله للي الله شديد العقاب mai tsananin ukuba ne wa annan laha gafurun rahim kuma lalle Allah mai gafara ne sannan mai jin kai abinda wannan yake nunawa ana so kullum musulmi a same shi da khawfi war raja tsakanin tsoro da kuma me da fata da sare kai dai baka ce kai dan aljanna bane har yanzu a tsoro ta kake amma dai baka yadda kuma kai dan wuta bane in ka ce a ni na riga na san an gama kawai ina ni dan wuta ne kawai to wuta zaka tafi a lahira an gane wannan saboda Allah hadisul qudsi ya ce ana inda zanni abdi bi duk inda bawa na ya zace ni nan zai same ni kenan ana bukata ka zama mai yi wa Allah kyakkyawan zato mai sa rai mai fata amma dai ba za ka tsarkake kanka ka ce kai dan aljanna bane a haka kana jin tsoro baka sanya lahira za ta kasance ba to shi yasa aka ce ilamu anna shadidul iqabi wa anna ghafurur rahim wannan yayi daidai da inda Allah ya ce bi ibadi bi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yawa wa anna azabi huwa al-azabul alim Allah ya ce na bi ibadi ka ba bayina labari anni ana al-ghafurur rahim ni ne Allah mai gafara mai jin kai to karka ji wannan kuma ka shanta ke ka ce a to tunda mai gafara ne zinanna ashe ba ma sai mun bari ba ka ce bari mu ci gaba da nausawa sai Allah ya ce kuma saurara ka ji wa anna azabi lalle azaba ta huwal azabul alim ita ce azaba mai radadi Allah ka gafarta mana kenan kaga idan ka kalli wannan ayar sai ka ji sanyi sanyi in ka kalli wannan kuma sai ka ji me sai ka ji akwai sauran aiki sai ka ƙara tsorita ka ƙara wato dagewa wannan ya daidai da inda Allah madaukin sarki ke cewa gafirin zambi ghafirin لا إله إلا هو إليه المصير الله يتي غافر الذنب الله شيني مي غافر تذنبي وقابل التوب sannan mai karɓar tuba idan aka faɗi wannan zaka ji hankalinka ya kwanta to dan kaka shanta ke Allah ya ce kuma shadidul iqab sannan shi mai tsananin ukuba ne in ya kai fusata shi har kai ga zai azabta da kai to lamari ya gama lalacewa ka shiga uku ka shiga bane shine shadidul iqab wannan abin da yake nuna maka kenan ana so kullum musulmi ya zauna bainal khawfi war raja shine ma'anar ilamu anna Allah gafur shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim ku sani lalle Allah madaukin sarki mai tsananin ukuba ne sannan kuma Allah mai gafara ne mai jin kai kuma da wannan yake nuna karkai da ka kalli wani ka ce kai wani ka aidan wuta ne a ina Allah ba zai gafarta mishi ba to in baka sa ba wannan kalmar kai ta isa ta kai ka wuta ta isa ta kai ka ina ta kai ka wuta duk lokacin da ka buɗe baki ka ce ai Allah ba zai gafarta wa wani ba ai Allah ba zai yafe wa wani ba ai Allah sai ya kai wani wuta ba zai gafarta mashi ba to Allah da kansa sai ya yi magana a wannan lokaci sai ya ce manzal ladzi ya ta'alla alayya Allah aghfiril fulan Allah ya ce wani dan karambani ne mai wuce gona da iri da zarbabiya har zai daga kai rinka cewa wai ni Allah ba zan gafarta wa wani ba wa ya aike shi wa ya gaya mashi sai Allah ce kai saurara ka ji faqad ghafartu lahu wa habattu amalak Allah sai ce to wanda kace ba zan gafarta mashi ba na gafarta masa ya tafi aljanna kai kuma duk ibada da kai man na rushe ta gaba ɗaya ban su shi yasa hatsari ne karka shiga tsakanin bawa da wa da ubangijin shi Allah ka gafarta mana Allah ka karbe mu sai Allah ya ce mai a gaba da rama والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله يشي ما على الرسول باب وانا ابو اكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا البلاغ sai dai isar da sako iya yake shi kenan ka shiryu ya rage naka ka ki shiryuwa ya rage naka shi ne me aka dora masa ya isar da sako kuma ya isar da sako shine ma ma'alar rasuli illa al balagh shi yasa masu wa'azi ku kwantar da hankalinku ba ku Allah ya dora wa shirye da mutane ba me Allah ya dora muku iya abin da Allah ya dora muku ku yi wa'azi ku ce Allah ya ce annabi ya ce kun gama aikin ku wa zai shiryu waye ba zai shiryu ba wannan ba office ɗinku ba ne wannan office ɗin ubangiji ne ku bar shi ya aike shi hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki bai danka shirya a hannun shi ba bai danka shirya da Allah ya danka shirya a hannun annabi wallahi da duk al'umar annabi ba wanda zai je wutar jahannama saboda yadda yake kaunar mu to amma ba dan ga hannun shi ba shi yasa yayi wa'azin yayi wa'azin har ya bar duniya akwai waɗanda ba su gane ba kai ma duk yadda zaka yi duk hikimarka duk basirarka duk fasaharka har kai ka gama kuma akwai wanda Allah bai tashi ganar da shi ba kuma ba zai gane ba kai ko ba a ce ka ɗauki zafi kai faɗa da shi ba ba a ce ka ɗauki zafi kai fushi da shi ba babu wanda ya ɗora maka me aka ɗora maka abinda aka ɗora maka ka gaya mashi gaskiya ka isar da saƙo shiryarwa aikin waye aikin Allah ne ita addu'a Allah ya shiryar da su kada ka zama sabon mai wa'azi ka musu wa'azi ba su gane ba kace to tun da kun gagara ganewa to ma me amfanin ku Allah kai dugu dugu da su Allah kai Allah Allah ka tsitsi ne ah. to yanzu ma Allah bai tsitsi ne musu ba kai wa'azin ba su karba ba to yan Allah ya tsitsi ne musu in hada gaske kana son ka shiriwa aka kara wa aiki aiki aka kara wa aiki to da haka yi addu'a Allah shirye da su mana yi addu'a Allah shirye da su Allah shine muqallibul muqallibul qulub shine mai jujjuya zukata in Allah ya ga dama lokaci ne sai ya juya zuciyar bawa sai kawai bawa ya koma zuwa ga Allah ya Allah ka tabbatar da zuciyarmu akan alkhairi shi yasa Allah madaukin sarki ya ce ma ala rasul illa albalag sai Allah ya ce wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumun Allah ya san abin da kuke bayyanawa sannan Allah ya san abin da kuke boyewa shi yasa Allah ba a yaudara shi mutane kana iya su ko ka zo ka langabe kai kai ta sallar nafila da azumi sai su yadda da kai sai sun yi sakaci ka tattara kayan su kai gaba kaza ce wallahi in ka ganshi kaman ba zai aikata ba to wa ce maka abin kama yake da shi shi yasa musulunci ce an kama barawo ai kaka a yanke mashi hannu me yasa aka ce a yanke mashi hannu domin a masa alama duk inda ya kara komawa da an ganshi da ya kai hannu sai a ce to fa mutumin ne eh to sai kowa ta tare na shi na shi ba za a bashi second chance ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الله ما دوkin sarki yace da kabis da atayyib ba za su taba zama daidai ba duk yadda kabis yawan sai baka sha'awa aikin banza ne ba daidai yake da atayyib ba menene khabith malamai suka ce al-khabith diddu tayyib khabith shine kishiyar mai kishiyar at-tayyib to shi addinin musulunci at-tayyibat yake halatawa al-khaba'ith su kuma haramta su yake at-tayyibat tun daga dangogin abinci kun ga manzanni mai Allah ya ce musu ya ayyuhar rusulu kulu min kun ga Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at ku ci ku ci at-tayyibat menene at-tayyibat duk abin da a baki yake da dadi sannan ya shiga jikinka ba zai cutar da kai ba shi ake cewa at-tayyib jami'in sa shine at-tayyibat to duk inda dai yake a duniya halal ne duk abin da a baki akwai dadi in ya shiga jiki ba zai cutar ba at-tayyib ayaba a baki akwai dadi in da shiga jiki lafiya lafiya a tsayib abarba a tsayib lemo a tsayib apple a tsayib inabi a tsayib rake a tsayib dankalin hausa a tsayib dankalin bature a tsayib doya a tsayib shinkafa a tsayib masara a tsayib gero a tsayib agwagwan an soya a tsayib duk abin da idan ka ci a baki akwai daɗi kuma ba zai cutar da jikinka ba wannan shi ake ce me at-tayyib madara ta zama at-tayyib zuma at-tayyib a baki akwai daɗi a jiki ba ta cutarwa shine ya ayyuha rasul kulu min at-tayyibati sai Allah ya ce wa amalu salihan sannan ku aikata ayyuka na kwarai inni bima ta'maluna alim ni masani ne dangane da abin da kuke aikatawa an gane karatu masu imani ma sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا كل الناس إيماني كلوا من طيبات ما رزقناكم كتشي الطيبات وين مك أزرتاكو ليش الطيبات وين مك أزرتاكو ليش idan kun ci a tsayi baɗin kuma wasu kuru lillahi to ku gode wa Allah domin wane ne ba ku Allah shi yasa in za ku ci kuke cewa bismillah in kun gama fa alhamdulillah shine washkuru lillah idan ka ce alhamdulillah yi hamdu ka yi me hamdu amma ba a isa kan shukuru ba sai ka ce kai yadda Allah ya bani abincin da na ci na koshi bari na sallar nafila a biyu wannan sallar nafila raka'a biyu da kai ta zama shukuru ko kace bari in karanta sura a Qur'ani mai girma ta zama shukuru ko kace bari in yi wa annabi salati saboda wannan ni'imar da Allah ya mun eh na samu tantakwashi eh na samu farfesun kafa da kan tinkiya eh wani limami da ya kwashi farfesun kan tinkiya ya ce ala gafarta mala akwai fatawa aka ce me fatawa ya ce waya sunan kan tinkiya da larabci to ina lalwasa da sunan kan tinkiya da shi ba dai ya san sunan tinkiyar ba sai ka ce to bari in yi tasbihi bari in yi ta hamidi bari in je kai wa alarama ziyara dan Allah to wannan aikin da kai shi kuma shi ake cewa shukuru an gane bambanci tsakanin hamdu da me da hamdu da shukuru to Allah ya ce washkuru lillah ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai kun kasance shi kuke bautawa Allah ka gafarta mana to annabi da Allah ya turo Allah ya turo shi ne domin ya halatta at-tayyibat ya haramta alkaba'is shi yasa suratul arab Allah ya ce allazina yattabi'una allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum mm. alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil الإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم Allah mun gode mm. Allah آمنوا ce, وعزروه ونصروه ya النور الذي أنزل waɗannan da suke bin manzan nan annabiya kuma annabin nan al'ummiya wanda bai iya rubutu da karatu ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi yajidunahu maktuban indahum wanda suka same shi a rubuce a wajensu fit taurata cikin at-taura wal injil da linjila menene aikin annabin ya amurhum bil ma'ruf yana umurtar mutanen duniya da abin da shari'a ta amince da shi wa yanhahum anil munkar yana hana su daga dukkan wani munkari abin da shari'a bata yarda da shi ba sai Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat sannan yana halata musu a tsayi ba dadadan abubuwa duk abin da ke da daɗi a baki baya cutarwa a jiki ya shiga wa yuharrimu alaihim alkhaba'is yana haramta musu alkaba'is duk abin da babu daɗi a baki sannan a jiki yana cutarwa ya zama me ya zama kabis shi yasa giya ta zama kabis a baki ba daɗi ga wari ga bauri ga hamami ga karta ga makaki ga walhamhamatu da hamhamatu ga kuma tafiya wuta sannan a ciki tana cutarwa ko ba ta cutarwa ta zama kabis mushe ba yadda za ka ji daɗin shi a bakin kasan mushe ne sannan a jiki yana mai yana cutarwa ya zama mai kabis ƙwaya a baki ba daɗi inda shiga jiki ta cutar ta zama mai ta zama kabis ta ba sigari a baki ba daɗi ko ta sa bakin ka yi baƙi ƙirin hannun ka yi baƙi ƙirin tafin kafa ya baƙi ƙirin haƙora su yi baƙi ƙirin <laughs> duk saboda kasha ka zama kaman bakin ga da hancin ka zama kaman salansa hayaki na fita an samu matsala ko ba samu matsala ba babu daɗi a bai a cikin rame tana cewa har turawa duk inda ka je za ka ga ana rubutawa cewa taba sigari tana kisa idan kana shan taba sigari kana hurar da hayakin mataka tana shakan hayakin da kake hurarwa to in ba sa'a ba wannan hayakin ne zai zama ajalinta akwai turawa da suke gwaji ga mazajen da ke shan taba sigari suna hurar da hayakin matan suna shaka sai suka yi matan rajista matan ƙauye ne suka ce duk wacce ta rashin lafiya ta zo mu bata magani kyauta a asibitinsu suka bude musu fayil matan nan gaba ɗaya duk wace ta zo mutuwa sai sun samu cutar da ta kashe ta tana da alaka da gubar da ke cikin wannan hayakin taba sigari shi yasa cigarette smoker is a killer kisa yake bai sani ba idan tana da ciki tana zuka hayakin sai ya cutar da jaririn da ke cikinta idan an haifi jaririn nauyin shi ba zai kai saurin nauyin jarirai ba kuma in ba sa ba sai ya zo duniya da wani ciwon da ke da alaka da wannan hayakin idan tana shayarwa tana zuƙa an matsi madara nonon mace mai shayarwa mijin tana shan taba yana huro hayakin tana cikin ɗaki ita kuma tana shaƙa hayakin ba da ta iya a cikin wannan madarar da jaririn ke sha nonon nata sai da aka samu wasu burbuɗin guba daga hayakin taba sigarin da yake hurarwa kenan ta cutar a jiki ko bata cutar ba kenan ta zama mai khabis da aka ce wa yuharrimu alaihim alkaba'is kenan ta zama mai ta zama haram na taba gaya muku wani shi yana nan zaune wai yana cewa ina ta ina ayat da tace ta ba haramun ne a qur'ani daga bangaren hannasi ba inda aka ce haramun ce wai shi abin da ake jira wai ga aya qur'ani Allah rama ya ja ya ayyuhallazina amanu inna bensin wa mai filta wa mai zobe <laughs> haramun rijizun min amali shaidan buhu to sai ranar da zai bari Allah ka gafarta mana so abin da ya kawo annabi duniya shine ya halata at-tayyibat ya haramta me al-kaba'is ashe kun ga la yastawil kabisu wa tayyib shi yasa hatta a wajen mata in aure zaka yi to ka je wajen at-tayyibat ba abinci kawai ba mun faɗi wajen abinci wani abinci zaka nema at-tayyibat kar ka yadda da al-kaba'is to hatta a wajen mace in zaka aura matan ma haka suke akwai at-tayyibat akwai al-khabisat qur'ani ma ya faɗa yace al-khabisatu al-khabisatu lil-khabisina wal lil بما يقولون لهم مغفرة allah ya ce يتي الكبيسات mata kazamai to lil kabisin na maza kazame ne kenan mazan ma akwai me akwai alkabis kamar yadda ake da alkabisa a cikin mata to akwai alkabis a cikin maza matar banza dan mijin banza aka yi ta bahaushe ya ce garin banza ya ce a kunun banza yake tafiya inda garin da me na banza ne ƙarshe a ina zai tafi a kunun banza yake tafiya Shi shine alkabisatu lilkabisin walkabisun haka nan mazaje wa'inda kabis ne su ƙazanta ne su najasa ne su lilkabisat Allah ya tara da su ne domin mata alkabisat matan da su ma ƙazamai ne 'yan uwansu kenan mazinaciya kabisa ce sai a nemo mata mazinaci alkabis in kowa ya ɗauko kanjamau ma duk ba matsala kanjamau plus kanjamau is equal to kanjamaus sai su ta kanjamewa har a wuce lahira in ɗan luwaɗi ne a nemo wata 'yan maɗigo sai a yi me sai a haɗa in alarama ne sai a nemo ta 'yar alarammiya mutumin kirki ne mai baya zana sai a nemo miya an gane wannan kenan a mata ma sai ka gane layin da kake ko aure za ka yi duba kai kana cikin a to nemi layin a ba. kana cikin al-kabisat al-kabisun to bi layin al-kabisat kai ba wannan ba hatta wajen magana akwai magana

لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون تذرشي تذرشي تذرشي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فول ستوب فول ستوب فول ستوب Allah ya ce alam tara ka gani ba kaifa daraballahu matsalan kalimatan tayyiba yadda Allah ya buga misalin daddada kalma Allah ya ce ka shajaratin tayyiba kaman daddada bishiya ce wace ce daddada kalma ita ce la ilaha illallah wace ce daddada bishiya ita ce bishiyar dibino kalma shahada ta yi kama da me ta yi kama da bishiyar dibino me yasa ta yi kama da bishiyar dibino Allah ya ce kalle da bishiyar dibino take asluha sabitun za ka ga bishiyar dabino gindinta ya kama ƙasa ba bishiyar da za ka ga ta kama ƙasa kamar bishiyar dabino asulu ha haka ita ma kalmar shahada take kama zuciyar mai imani za ta sake sauyoyinta a cikin zuciyar mai imani ta kama gamgam in an ce ka tumɓuke bishiyar dabino an haɗa ka da bala'i to in an ce ka tumɓuko la ilaha illallah daga zuciyar mai imani aiki jajawur ya same ka an gane inda suke kama sannan ita bishiyar dabino far'u hafi sama duk da jijiyar ta kama ƙasa kuma rassanta sun miƙe cikin sararin samaniya ita ma haka kalmar shahada take in ta gama kama zuciyarka to za a ga rassanta a gabanka za a ga hannunka ba zai iya cutar kowa ba ba ka iya dukan kowa ba ka iya sa biro ka sace kuɗin kowa ba ka iya zalunta kowa saboda la ta kama zuciyarka tana kontrolin hannunka bakinka ba za ka ci mutuncin wani ba ba za ka zage wani ba za ka yi wani karya ba ba za ka kulla wani sharri ba saboda la ilaha illallah ta kama zuciyarka tana controlling bakinka kafarka ba za ka taka ka je inda Allah ya hana ba la ilaha illallah na controlling ka ba zai saurari abin Allah ya hana ba la ilaha illallah na controlling idonka ba zai kalli abin da Allah bai so ba la ilaha illallah na controlling asluha sabitun wa far'uha fis sama saboda an samu kalimatan tayyiba to akwai kalimatun kabisa kalimatun kabisa mummunan magana ashar ta shigo ƙarya ta shigo ka iya zance na yaudara ya shigo kalmar da akwai shirka ta shigo wacce ta rage darajar annabi ta shigo zagin abubakar ya shigo zagin umar ya shigo zagin aisha ya shigo zagin hafsa matar manzan allah duk yana cikin kalimatun kabisa duk wata kalma da addinin musulunci ya tirza ita ita kuma ka shajaratin kabisa ta yi kama da mummunan bishiya wace ce mummunan bishiya malamai suka ce guna ita ce mai guna an san guna is to set min fawqil ardi ai guna guna ba ta jijiye ta ba ta kama kasa ko ko yaro karami ya kama sai yi me sai tumbuke ta malaha min qarar ba ta da inda za ta zauna sannan za ka gurgura ba za ta gurguru ba in ga ce ka ce bala'i to kalimatun kabisa kenan to shi yasa qur'ani ya ce mana qul la al khabisu wat tayyib walau a'jabaka al khabis duk ibadaka ta zama a gefen at tayyib kake ko zakka zaka cire in na amfanin gona ne to dubi mai kyau a ciki in zaka bada zakka ko zaka yi sadaka kar ka zaɓi wanda bai da kyau ƙur'ani ce wala mul khabisa min hutun ƙuna ka ɗaura gero dami goma za ka cire zaka dami nawa za ka cire dami ɗaya sai ka samu wani damin da duka zangarniyar wacce babu ƙwayoyi ne masu shan shere shan shere haka sai ka haɗa ka tada wani ɗan tsumburburin dami sai ya zama ga dami tara ga wani ɗan tsumburburi haka da duk soshe soshe ce a ciki sai ka ce to kaga sun kai guda goma su wayan nan taran a kai rungu, shi na goman nan zakawa atu haka ma hasadi, babu wani haƙin da ka bada saboda Allah ya ce ai walasun bi aki zihi illa an tagmidu zofi, da ka je zaka sayo dami sai aka shi a kuma kuɗin da ake sayan dami na gaskiya zaka yadda ba zaka yadda ba to ya zaka dauka ka ba Allah an gane bambanci tsakanin alkabiz da at-tayyib shi yasa Allah ya ce fataqullaha ya ulul albabi la'allakum tuflihun allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah ya ce me a gaba larama ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم الله مدوكين سركي ينزو ينا قال إنغان تربية صحابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما سجلس منزان الله صلى الله عليه وسلم domin da aka zo ana tambaya wasu ƙauyawa ne daga ƙauye suka zo ba su tarbiyyantu da tarbiyyar majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai kuma munafakai da ke rabuwa su masu shigo sai zama an fara yin tambayoyi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda wasu tambayoyin kama akwai izgili a ciki sai Allah ya kawo doka ya ce ya zai na amanu ya ku da suka yi imani la tasalu an ashiya'a kada ku rinka tambaya dangane da wasu abubuwa waɗanda in tub da lakum tasu'ukum in aka muku bayani hukuncin su kuma ƙarshe ku za ku shiga matsala ku za ku shiga me matsala yawan tambaye tambaye kar ku masu yawan tambaye tambaye akwai dan ina da fatawa shi kullu cikin fatawa yake da wacce za ta amfane shi da wacce ba za ko ka hanya kuka dace yawa aka rama kalla dama ina son ganin ka wata yar gajerar tambaya ce yar gajera ce shi kullu ake zage nan tambaya duk inda ya shiga fatawa to wajen tambaye tambayen nan wata sai ya tambayo kansa matsala shine la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum Allah ya ce wa in tasalu anha in kuma kuka ci gaba da yin wannan tambayar abubuwan da ba a sa ku ba hina yunazzalu alquran lokacin da alqurani ke sauka Allah ya ce tubda lakum za a muku bayanin su waɗanda da ba ku tambaya ba a fallahu anha da Allah ya yafe ba za a tambaye ku ba za a kama ku akan wannan ba wallahu gafurun halim Allah mai gafara ne sannan Allah sarkin hakuri wannan zai ɗaure maka kai ya qur'ani mai girma ya manganu guda biyu wani wurin ya ce fas'alu ahlaz zikiri fas'alu zikiri in Allah ya ce fas'alu ahlaz zikiri ku tambayi ma abuta sani in kuntum la ta'lamun idan ku ba ku sani ba nan kuma yazo ya ce la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum nan fas'alu nan la tas'alu in baka san Qur'ani ba sai ka ce akwai tuka da warwara a ciki ya nan an ce a tambaya nan kuma an ce kada a yi mai kada a tambaya ayoyin ma'anarsu daban ayoyin me ma'anarsu daban ita wannan ayar fas'alu ahlaz zikiri ana magana ka tambayi abin da zai amfane ka a duniyar ka da lahira ka wanda zai amfane ka a addinanci shine fas'alu ahlaz zikiri nan da aka ce la tas'alu an ashiya in tubda lakum tambayar da ba za ta yi maka amfani a duniya ba za ta yi maka amfani a lahira ba sahabbai wata rana suka matsa wa manzon Allah da tambaya wannan ya tambaya wannan ya tambaya da abin da ke da muhimmanci da mara muhimmanci kai karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauka kan minbari ya kudu ba yace duk wanda ke da tambaya a cikin ku yayi tambayar zan ansa mishi duk mai tambaya Abdullahi ibn Huzafa ya miƙe ce ya Rasulullah man abi wane ne babana manzon Allah ya ce abuka Huzafa wani miƙa hannu ya ce aina ana illa lahira ta tsaya kuma ni ina ina annabi ya ce an tafi nari kana jahannama to wa ke shi so <laughs> daga nan sai aka yi tsit a wannan lokaci nan take sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya taso ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wannan kalma ita ta sassauta zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun yadda Allah shine ubangijinmu musulunci shine addininmu annabi muhammadu shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi tsit manzan Allah ya ce babu abin da Allah nuna man ba wuta ko aljanna saboda duk tambayar da za ku yi an samu ya ce ban san wata rana da take cike da alheri kuma take cike da sharri kama wannan ranar ba to daga naka saukar da wannan aya la tasalu an ashiya in tubda lakum uku da wannan ne malamai suka ce akwai tambayoyin da ba a so kai musamman ɗaliban ilimi ku tsaya ku gane wayannan tambayoyin tambayoyin da ba a me ba a so kai tambaya ta farko da ba a so ka yi as-su'alu amma la yanfa'u fi din ka zo kana faman tambayan abin da babu abin da zai amfane ka addini ba zai kare ka da komai ba a cikin addini me yake ka zo kana tambaye shi wallahi wani lokacin aka bugo waya aka tambayan sai rasa mami mai tambayar to menene bukatar shi wani ya taɓa bugo min waya ya ce ala gafarta malam wace mata ce aka ce ubanta annabi yayanta annabi ƙaninta annabi ta aure annabi ta haifi annabi ta goya annabi zai riga wani da sha to in ka san ta aurenta za ka yi <laughs> wannan tambayar me ya amfanin ta addini me za ta kare shi da shi a cikin addini shi yasa hatta sahabbai in suka yi wa annabi tambayar da bata da amfani to idan cikin tambayar akwai abin da shine zai musu amfani wanda ba su tambaya ba sai Allah ya ansa musu wannan Qur'ani yace yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil ahilla mm. qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj Hmm. ya isa ka alaramma Allah ya ce yasalunaka anil ahilla ya manzo Allah suna tambaye ka daga da jirajiran wata wasu suna tambaye manzo Allah ne ya rasulullah wata ran da ya kama sai mu ganshi dan firit sai ta ƙara girma ya ta ƙara girma ya ta ƙara girma har ya gama cika daga nan kuma sai ya fara raguwa ya fara raguwa har sai ya koma kamar yadda yake ran da zai sake tsayawa kuma sai ya sake tsayawa a dan lankwashe kamar talkajiya dan firit wai me yasa yake yin haka to dan Allah an gama me yasa yake yin haka me ka karu da shi sanin wannan me zai amfane ka da shi a duniya ko a lahira shi yasa qur'ani tashi ba su ansa sai bai ba su ansa akan wannan ba da abin da suka tambaya bai da amfani sai qur'ani yake ga abin da da shi ya kamata su tambaya ba su tambaya ba bari a ba su ansa wannan abu wannan shi laraba suke cewa uslubul hakim uslubul hakim sai Allah ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi su jirajiran wata amfaninsu shine da su ake gane lokatai na ibada da su ake gane lokacin aikin hajji kun ga ai ba abin da suka ba amfanin watan suka tambaya ba me yasa yake ƙara girma yake raguwa da aka tashi ba su ansa sai aka ba su ansa akan me amfanin shi domin sanin amfaninsa shine zai kare su a cikin addini an gane wannan tambayar sai abu na uku biyu tambaya ta biyu da ba a so ka yi as-su'alu amma yazidu anil haja ka tambaya an baka ansa to karka ce kai sai ka ƙara ƙaƙalo wani abu a cikin abin wanda shi ba buƙatar shi matsala kawai zaka jefa kanka a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sahabbai jawabi yace inna Allah ta'ala farada alaikumul hajja fahujju lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta muku aikin haji saboda haka ku yi aikin haji ya ku bayin Allah saboda aya ta sauka Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul bayt walillahi ala nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila Allah ya ce akan mutane Allah ya dora musu aikin haji ga wanda ya samu iko saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha farada alaikumul hajja fahujju Allah ya faranta muku aikin haji ku yi aikin haji buɗe baki wani sahabi sai ce a fi kulle amin ya rasulallah aikin hajjin nan kan dole ne kowace shekara sai mun je mun yi annabi sai ya shiru bai ba da ansa ba aka yi tsit can manzan Allah ya kalle shi ya ce lau qultu na'am la furida alaikum wala masadatu ka kusa ka jika wa mutane aiki da baki na ya kuskure kana cewa a kowace shekara dole sai mun je na ce da shi kenan ya zama farilla duk musulmi duk ya aikin hajji da an farlanta muku shi kuma duk shekara sai kun yi aikin hajji annabi ce da ba za ku iya ba kaga ka bude kofar da za a yi ta tura musulmai wutar jahannama da wannan tabbai taka waya yake ka annabi ya ce Allah ya farlanta muku aikin hajji ku je ku yi aikin hajji da ka je ka yi aikin hajji ka sauke ko baka sauke ba to sai wani ya ɓaro maka ya ce a fi kulle amin ya rasu lalla kowace shekara kai mun gode wa Allah da ya zama annabi mun nan ba mai saurin baki ba ne <laughs> da annabi mun nan mai saurin baki ne mai yawan surutu na mun samu matsala Allah ya taimake mu na tsatsan annabi ne yana cewa fi kulle amin ya rasu lalla annabi sai hango implication sai ya yi shiru yake magana sai manzan Allah ya ce mafi girman laifi a cikin musulmai Shi ne wanda tambayarsa ta jawo aka farlanta wa musulmai abinda ba don shi ba da Allah bai farlanta ba tambayarsa ce ta jawo shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma na haitu kuma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim waktilafihim ala anbiya'ihim annabi ce abinda na umurce na hane ku to ku nisance shi abinda na umurce ku ku shi daidai gurgurdan iyawarku abinda ya halaka wayanda suka gabace ku yawan tambaye tambayen su kuma an tambaye su gagara aikatawa ai irin wannan tambayar allati tazidu anil haja ita ta jawo bani isra'ila matsala wa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara قالوا musu. هزوا yi kisan kai ga gawa an rasa wanda ya kashe ta. yaƙi na nema ya kaure tsakanin ƙabila guda biyu don wanda ya kashe gawar kuma sai ya ɗauke ta ya je kai ta can inda wata ƙabila take jefa musu aka samu gawar a can wanda akwai rigima tsakanin ƙabilun kuma hamshakin mai arziki ne rikici ya tashi ko bai tashi ba ya za a kashe aje a samu annabi Musa dan aurora wannan matsala suna gaya masa ce inna allaha ya amuru kuma an tasbahu baqara ba matsala ubangiji ya umarce ku kuje ku samu saniya ku yanka kalu sai suka ce a tattaki zuna huzuwa abin kuma izgili zaka mana muna magana ya za a gane wanda ya kashe mutum ka mu kace mu je mu yanka saniya qala yace a'udhu billahi an akuna minal jahilin Allah ya tsare ni in zama cikin jahili ai jahili nake izgili ku je ku yanka saniya aka ce muku yanzu dusa ne da suka yanka ta yi ko bata yi ba to bari ku ji tambaye tambaye me suka ce sai suka ce tambaya nan mana ubangijin kai mana bayanin wai wace irin saniya za mu yanka innahu yaqulu wala bikrun awanun بين ذلك أها فافعلوا ما sun jangwalo sai Allah ya ce to ka gaya musu saniyar kada su yadda su je su nemo tsohuwar saniya ka su yadda su nemo yarinya karama saniya cikakkiya wacce take tsakiyar gajiyar rayuwarta da Allah ta fi tsada ko ba ta fi tsada ba yace ta ku rufa kanku asiri ku tsaya daga nan kan ku kara tambaya fafa'alu ma tu'marun ku je ku aikata abin da aka umurce ku ba su daddara ba me suka ce suka ce to roƙa mana ubangijinmu ya gaya mana kasan sharu ne kala kala akwai baka akwai fara akwai mai tabbare tabbare akwai mai ruwan to ka tambaya mana ubangijin kai faɗa mana menene launin sani yadda ake so mu yanka yaya ce duk da kun tambayo to ga ansa daga wajen Allah yanzu saniya sai kun je kun nemo safara saniya wacce take yalo <laughs> da Allah an ce ka samo saniya yalo aiki ya same ko bai same ka ba safara kuma yalo din ma wal launha wacce yalo din ya ciza karka je ka samo wata kirim kirim haka kace ita ce ba ita ba yalo ya ciza sannan tasurrul nazirin saniya da in tana wucewa kowa sai ya ba harkar da yake yana kallanta saboda bala'in kyanta da Allah tsada za ta karu kuma za ta karu ba to ba su da dalabar ne da yake ba su me suka ce suka ce mu dai ka sake roƙa mana ubangijin kai mana bayani dalla dalla daki daki yadda za mu fahimta domin shanu suna da rikitarwa akwai bakoloji akwai to Allah ya kwace su anan kun san inda Allah ya kwace su da suka ce wa inna kuma lalle mu insha Allah wannan insha Allah ita ta cece su suka ce la dun zamu gane ta insha Allah to ita insha Allah duk sanda kamar ita sai kaga amfanin ta sai kaga me sai kaga amfanin ta ba ma guje zai je kasuwa sayan jaki sai ya haɗu da wani abokin shi abokin musulmi ne musulmin ya ce a ah, yau kuma ina za a je ba ma guje ce kasuwa zan je in sayo jaki musulmi ya ce to ka ce insha Allah mana ba ma guje tun tsire dariya ce kai musulmi kun cika kakale kakale Jaki nan dai akwai shi a kasuwa ba babu ba kudin nan kuma ga su aljihuna da kaya na zan tafi menene sai na ce insha Allah musulmi ya ce to Allah ya kare hanya to sai ya ratsa cikin kasuwa kamin ya je layin yan jaki ya ratsa kamin ya kai ashe wani dan sani ya lura da aljihun da dan tudu tudu sai ya zagayo da sabuwar reza ya yanke aljihun ya kwashe kuɗin ya gaba ba ma guje bai ankara ba sai da aka jojen cinikin jaki ya ga jakin da ya masa an yi ciniki tsab an gama ya zura hannu zai ɗauko kuɗi sai ji hannun ya wuce kai hankalinsa ya tashi yanzu sai jaki zai yi <laughs> dole ya juyo zai koma gida yana dawa zai je gida sai har da wannan musulmi ya ce ya ka sayo jakin yace an sace kuɗin insha Allah yanzu insha Allah har ba ba a mahallinta ba to wannan insha Allah da suka faɗa ita ta kwace su shi yasa ƙarshe raƙumar da za su abin nan saniyar da za su siyo saboda tsadar saniyar da aka je cinikinta duk yadda suka taya aka ce albarka ƙarshe aka ce in suna so a saida musu ita sai dai a yadda kuɗin saniyar ne a yanka saniyar a feɗe ta a shimfiɗa fatar sai an cika fatar an nan na ta da zinari shi zai zama kuɗinta in sun saya to in ba su siya ba su haƙura shi yasa Allah ce fa zabahu hawa ma kadu yaf'alu da kyar suka iya biya kuɗinta amma me ya jawo musu tambaye tambayen da bata taso ba wannan ne a fi kulle ami ya rasulullah tambayar sunan ta yi kama da wannan ko ba ta yi kama da wannan ba waɗannan tambayoyi biyu ke na cikin tambayoyi guda goma da ba a so ɗaliban ilimi su yi mun samu guda nawa guda biyu saura guda nawa saura guda takwas in Allah ya kai mu gobe za mu fara da su kamin mu ci gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi